Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana Shina ke muku lemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji rahoto dangane da halin da ake ciki a game da annobar cutar sankarau a Nishar. a yau shugaban ƙasa ya ziyarci wuraren ayyukan gina hanyar sama ta uku a nan yamai malaman makaranta magoya bayan kungiyar kwazu da sinasef sun fara yajin aiki na ini uku a yau a shirin musamman za mu je wata makaranta inda malaman makaranta ke baiwa ɗalibai darussa na kwararren lokaci ga labaran ɗaya bayan ɗaya Ƙungiyar ayyukan jinƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da rahoto dangane da yanayin annobar cutar sankarau ta la'akari da bayanai daga ofishin ministan kiwon lahiya da kuma hukumar lahiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. An kammala wannan rahoto na OCHA ne a ranar ɗaya ga watan Afrilu da muke ciki. Muntari Muhammadu ya fassara rahoton Rahilatu Sumana. Ƙungiyar OCHA ta ce cutar ɗan sankarar wacce ta ɓulla a cikin farkon shekarar nan ta halaka mutane hamsin da biyar, inda a jimilce mutane ɗari tara da ishirin da ɗaya ne suka kamu da cutar ta ɗan sankarau. A Yamai mutane ɗari uku da biyu, a Doso kaɗai mutane ɗari biyu da talatin da biyu ne suka kamu da annobar, a Maraɗi mutane sittin da bakwai, Tilaberi mutane ɗari da hamsin da uku, Zandar mutane goma. Waɗannan alƙaluma sun dogara ne daga bayanan na hukumomin kiwon lafiya da kuma hukumar lafiya ta duniya. 29 ga watan Maris ɗin da ya gabata ministan kiwon lafiya Idi mai nasara ya bayyana cewa waɗansu asibitoci da suka hada da asibitin Kwanni Kwalo Tsibiri Jinju da kuma waɗansu asibitoci biyu na Yamai suna zaman jiran ko ta kwana a game da bullar wannan cutar. A ɗaya ɓangaren ministan ya ce annobar ta bulla a cikin gidajen asibitoci uku na Yamai da suka hada da asibitin Fulan Kwara lazare da kuma bukoki. A gaida muntari Muhammadu, ta wannan cutar ta shafi jihar Maradi, amma har zuwa jiya al'amarin bai yi kamari ba. Dr. Kalla Idi shine Dr. ma'aikatar kiwon lafiya ta Maradi ya yi wa wakilin muhammadu da Maman karin bayani. Duka gidajen asibitocin an samu bullar cutar inda asibitin age aka samu mutane uku, gazawa mutane bakwai, gidan rumji mutane goma sha bakwai, inda mada rumfa ne aka samu mafi yawan waɗanda suka harbu da wannan annobar waɗanda sun kai su talatin da biyar. Inda izuwa jiya mutane arba'in da shida ne muka samu, da ƙwaro mutane goma sha biyu, birnin maraɗi mutane shida, tesawa mutane biyu, bayan haka mun ci gaba da samun bullar cutar inda abin ya fi kamari shine a asibitin mada rumfa a garin Inyalwa asibitin ɗan Isa duka dai a cikin rumfa wanda ya ba mu jimillar mutane goma sha takwas da suka harbu da wannan annobar a cikin wannan sati da ya huce. A safiyar yau ce malaman makaranta firamare da na sakandare na Nijar suka soma yajin aiki na kwanaki uku. ba karan farko kenan ba da haɗin gwiwar kwaz nijar da sinaseb da ya kumshi wato kusan illahirin ƙungiyoyin malaman makaranta ke kiran irin wannan yajin aiki shekarar karatu ta 2016-2017 ta fuskanci yawan yajin aiki ko ne kwake-kwaken malaman a daidai lokacin da shekarar karatu ke zuwa ƙarshe mutane muhammadu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto Abubuwan da suke son a share musu hawaye da farko dai sun hada ne da biyan su bashin albashi da kuma kammala ɗaukar su aiki na shekara dubi da goma sha biyu goma sha uku da kuma dubi da goma sha hudu. A ɗaya ɓangare sun yi maganar malaman makarantun boko 'yan kwantarage waɗanda suka gudanar da jarabawar a doke su a cikin aikin gwamnati na dindindin da har yanzu ba a gyara matsalar su ba. Ƙungiyar tana buƙatar a gyara matsalar shinkirin biyan masu albashi da kuma misali dan alhakin rikon Ali, inda dangance da jerin waɗannan bukatoci goma sha uku ga watan Disamba ɗin da ya gabata sun cima matsaya amma sai dai har yanzu ba a fara aiki da alkawuran da suka cimma matsaya a kansu ba. Ƙungiyar ta ce ya kamata a baiwa malaman da hukumomi suka tawaye haƙƙinsu dalilin tafiya yashin aiki da kuma dakatar da duka waɗansu take-take na barazana da ake yi wa magoya bayan ƙungiyoyin malaman makarantun boko. A gaida Muntari Muhammadu, a safiyar yau ce shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ya zarci wurin ayyukan hanyar sama ta uku wato Eshanjar Jauri Hamani da kuma ayyukan gyare-gyare a yankin kasuwar katako. A cikin watan Desamba na 2015 ne kamfanin satom ya suma waɗannan ayyuka. A yau biyar ga watan Afrilu na 2017 an cimma kashi 50 bisa ɗari na ayyukan. Mayar Saye, darakta mai kula da waɗannan ayyuka, ya yi bayani kamar haka. Dalilin da ya sanya muka samu jinkiri soma aikin shine gusar da tiyuka na ruwa da kuma shingayen tashar wutar lantarki da dai sauransu, wanda sai da muka yi tsari kafin mu ciyo kan matsalar. Mun yi aiki a cikin lokaci da ya kamata, inda mun tanadi komai domin kaucewa lattin da aka samu na watanni hudu kafin soma aikin. Wannan aikin zai ci makudan kuɗaɗe da suka kai miliyar arba'in da ɗaya. za mu huce kudaden da aka keɓe ba domin aikin, kuma aikin zai karasa a cikin wa'adin da aka yi tanadi cewa da farkon watan Maris 2018. Mun samar wa jama'a da yawa ayyukan yi da suka kai mutane 650, kuma za mu kuble su kai 700. va 700. Fasar kalmar mayar saye kenan darakta mai kula da ayyuka wato na hanyar sama ta uku wato Asian jara na uku kenan. To shugaban kasa Isufu Muhammadu ya yaba da yadda ayyukan ke ci gaba da gudana. Wannan hanyar wani ƙari ne ga wasu hanyoyin da aka riga aka kaddamar a nan yamai, in ji shugaban kasar. Wannan katafariyar hanya za ta ƙara sauƙaƙa sha'anin zirga-zirga a cikin birnin Yamai. Ba shi kaɗai ne ba, muna da da yawan guri, muna son mayar da birnin Yamai kyakkyawa madubi a bar kalla ga kowa, cewa da Yamai yala. Wannan su matabi ne sannu a hankali za mu ci gaba. Al'ummar Yamai za su shaida gani da idon su ta yanda Yamai za ta canza fuska idan Allah ya yarda. le vont voir va se métamorphoser à dieu Shugaban ƙasa Isufu Muhammadu kenan. Da sanyin safiyar yace ce hukumar 'yan sanda ta furin kaya a nan Yamai ta tsare Michael Zodi, shugaban kungiyar matasa ta Legion Republican kuma shugaban yakuwar ƙasa da kasa da ake kira Tournon La Page. A halin yanzu ba a san dalilan kamun da aka yi masa ba. Ga abin da Isa Garba mamba a wannan shiri na Tournon La Page ke tunani akan wannan lamari. ku ya saba mu doka ku ya dauki albashin da bai kamata ba kuma alhali kuma ƙarya ne tunda mutum sai an baka aiki sa'an nan zaka ta aiki yo gidan wane zai ta aiki gidan shi zai ta aiki ko cikin daji zai ta aiki yo in ka ba mutum aiki in baka bashi makami ba dole ne sai ka biya shi tun lokacin da ka sa shi aiki ya kamata mutane su lura ba wani abu ne da kulli ne mai kula na cikin da sun kasa hannu bisa takardar da sun ka ce. koti ta kamata ta bincike cikin wannan miliyar 200 da an ka ya bace cikin wanda aka ce ma iranium ga tun jiya wajen azuhur mun ka ji labarin da an aka ce an ba da kwana biyu a kama mai kula inda duk ya shiga ba wani abu bane bita da kulli ne Michael da ya taba rike makamin kakakin hukumar zabe ta kasa Arnash wato seni kenan Arnash ta ga watan maris na 2016 ya dakatar da aiki a cikin wannan hukumar domin abin da ya kira rashin haske cikin shirye-shiryen wato zaɓe. yanzu kuma sai fagen wasanni a yau ake soma wasannin rana ta sha bakwai ta wasannin tankaɗe da rere a shirye-shiryen kwamɓalar kakar wasanni ta cin kofin ƙasa da kamfanin sadarwa na airtel ke shiryawa an tsara karawa biyu a arlit irana fc za ta kara da usgn uh, ita kuma na fc ta haɗu da is fan a ranar juma'a mai zuwa is duwanu za ta kara da racing fc a nan yamai to yanzu kuma sai a dakace mu shirye-shiryen Studio A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Daga da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Table a kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa a kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka a kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani a kan lamba 100 gajeren zango. Galangu. Karfe 5:39 sai kuma shirin namu na musamman. Shekarar karatu ta bana ta gamu da yawan yajajen aiki na malaman makaranta da na manar ɗalibai. Rashin tasirin yajiyoyi daban-daban tsakanin gwamnati da kungiyoyin malaman makaranta ya kasance wani tarnaki ga sha'anin ilimi. Wannan kuma yawan yajajen aiki na da tasiri kan darussa da kuma ingancin ilimi. a su na ceto wannan shekarar karatu musamman ga ɗalibai da ke matsayin jarabawa wasu ɗalibai wasu wato malaman makaranta na ba da darussa. domin kwararren lokaci a waɗansu makarantu a nan yamai. Maryama Gello Kyanda ta haɗa muna wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya fasara. Ɗalibin a zaune yake a cikin filin harabar makarantar inda yake zaman jiran lokacin shiga aji domin karɓar darussan da suka huce yana cike da fargaba. Muna cikin latti ba mu samu watanni hudu na karatu ba. Za mu samu ɗan abin da muka samu amma ba duka ba. Mafi yawan waɗannan darussa ana bayar da su ne da maraicen Asabar da Lahadi inda tare da watanni uku kawai na karatu akwai wuya a kammala tsarin jadawalin karatun shekara. Waɗannan matsalolin ilimi da wuya mu ciyo kansu a aji na gaba. Akwai saura ga ɗalibai. Raunin ilimi ya sanya tilas sai mu yi musu tariyar baya inda muke gwaggwada musu waɗansu abubuwa. Wannan yashin aikin ya kawo raunin ilimi. Wannan ɗaukar darussa na kwararren lokaci wanda ake bayarwa a cikin waɗannan makarantun boko kawai malamai suna ba da kansu ne kuma ƙungiyar malaman suna sane da haka. Muhammadu Chamago Ali, daraktan ma'aikatar ilimin boko ta jihar Yamai, ya bayyana cewa an samu kashe saba'in da biyar cikin ɗari na aiwatar da karatu, zancen da ƙungiyar malaman makarantun boko Coz Niger ta yi watsi da shi. A yau duka da yake ba mu yi raskunan iya yawan karatun da aka yi ba a shekara a cikin dukkanin faɗin ƙasa, amma a nan Yamai bai huce kashi talatin da biyar ba cikin ɗari. Ba wai watanni biyu da suka rage rage ne zai sanya ɗalibai su shirya tsaf domin tunkarar jarabawa da kuma hucewa ajujuwa na gaba. Don haka al'amari ne da ya shafi kowa da yake da hannu a fannin ci gaban ilimin makarantun boko domin ceto ilimin boko a Nijar. Gani yadda matsalar ta ƙici ta kicen yunwa waɗansu iyayen yara da suke da hali suna janye 'ya'yansu daga makarantun boko na gwamnati zuwa makarantu masu zaman kansu. Duka sati ɗaya zuwa biyu malamai suna tsunduma yajin aiki yara ba sa karatu ko ɗaya. Duka da haka ina biyan kuɗin makaranta. Wannan abu ne marar amfani. Ba za a ƙarasa jadawalin karatun shekara ba. Wannan koma baya ne ga yara. Har yanzu dai ƙungiyoyin malam makarantun boko da gwamnati ba su cimma matsaya ba. Waɗansu har sun fara tunanin yiwuwar yin shekarar shal cewa da farar shekara abinda ofishin ministan ilimin makarantun boko na ƙasa suka yi watsi da shi. A gaida Muntari Muhammadu dauke da wannan rahoto wanda kuma shine a cikin shirinmu na musamman da shi muka karshen labarin namu na madacin yau. A nan da Musa Hassan ya kama muku labarai da harshen zabarmanci bayan haka akwai Nafisa Adamu za ta kama muku labarai da harshen Faransanci daga bisani kuma akwai shirin Forum da Studio Kalangu da ake shima da Faransanci. Ana muke fatan a huta lahiya. Studio Kalangu shirye-shiryen Studio Kalangu Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.